fuskar kyakkyawar jagoranci ana shawartar wasu magabata da su bayyana dukiyoyinsu me ake nufi da bayyana dukiya Bukata kyautawan jagoranci yana kan wasu bukatun al'umma kasashen mu na shimfiɗar zamantakewar al'ummomi kamar kungiyar yomowa kungiyar yawo inda aka ɗau umarnin girka yanayi mai haske ga kulawar dukiya bisa tilasin yaunin bada bayani ga batun jagoranci daga nan ne hurumin bayyana dukiya ya girku bayyanar dukiya ta kumshi dukkan arziki da kaddarorin da ke ga babban jami'in da ke kan jagorancin doka mai lamba sufuri talatin da biyar ta shekara 2020 fuskar kwamitin lauran kuɗi da doka sufuri 28 na shekarar guda sun bayyana karara mahukuntan da yawa jaba da su bayyana dukiyarsu a cikin ƙasar mu. Su wane ne yawa jata su bayyana dukiyarsu? Da farko shugaban jamhuriya, shugaban majalisar dokoki, fara minista dukkan mambobin gwamnati a cikin doka mai lamba sufuri 35 ta shekara 2020 kwamitin lauran kuɗi aka rawaita shi. 'Yan majalisa na cikin waɗanda aka tilasawa bayyana dukiyarsu tilashin wajabtar haske ya sa gwamnati ya faɗaɗa bayyana dukiyar akan doka mai lamba sifili talatin da takwas zuwa ga manyan jami'ai da dama musamman ma hafsan hafsosin soja da makarabansa hafsan sojojin ƙasa da na lema jagororin jami'o'in ƙasa dukkan daraktoci masu kulawa da kuɗi magajin nan gari manyan sakatarorin meri alƙalan shari'a shugabannin gundumomi gwamnoni ma'ana dukkan mutanen da ke ke rike da mukamman hukuma da za su iya kasance da hurumi ga dukiyar jama'a ya zama wajibi su bayyana dukiyar da suka mallaka. Da yaushe ake bayyana dukiya kuma don me? Mahukunta na siyasa da zaran aka naɗa su shugaban jamhuriya ya kamata ya bayyana dukiyar da ke gare shi watan da zai kama ragamar iko. Haka zalika dukkan jami'an da za su shiga gwamnati. A wajen ma'aikatan hukuma kamar alkalai su ma suna bayyana dukiyarsu wannan wannan tsarin zai soma zuwa shekara ta 2022 kowace shekara ya kamata su sake bayyana dukiyar tasu don ana zaton tsawon shekara guda za su iya samun wata dukiya da ya kamata su bayyana.